الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا جماعة المسلمين باين الله wannan hudubar tamu bayan nuna cikakkiyar godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da neman taimako da tanyo daga gare shi da neman gafararsa da neman tsari da shi daga sharrin zukatanmu da, da munanan ayyukanmu da neman shiriya daga gare shi Allah tabaraka wa ta'ala da kuma shahada akan kaɗaitakarsa da cancantarsa wajen bauta da kuma salati ga manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam mun karanto ayoyi da Allah tabaraka wa ta'ala yake kiranmu akan mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala shine jagora ga dukkan komai kuma ko menene za a yi bayani na hukunce-hukuncen addini biyayya ga waɗannan hukunce-hukunce da nisantan ababen da aka hana duka sun ginu ne akan tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wannan na daga cikin hikimar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe yake kawo waɗannan ayoyi sanda zai fara hudu ba waɗanda suke kira akan tsoron Allah tabaraka wa ta'ala akan haka hatta ainihin jigon wannan huduba tamu wanda shine magana akan adalci hakika wannan magana ta adalci ko wannan al'amari na adalci ba zai taɓa samuwa ba sai akan tsoron Allah tabaraka wa ta'ala don haka hudu ba tamu da ta yi magana akan adalci ta fara ga jan hankali ga mutane cewa haƙiƙa dukkaninmu shaidu ne a kan irin mummunan yanayi na rayuwa da muke fama da shi a cikin wannan ƙasa mu, muna rayuwa cikin wani irin yanayi na matsi da ƙunci, wato yanayin tsaro da yanayin rayuwa me za a ci da halin da rayuwar al'umma ta fada ciki da kuma yanayi na tattalin arziki har ma da yanda al'amuran siyasa suke gudanuwa duka waɗannan babu abin da ke ƙaruwa tattare da su in ka ɗauki maganar tsaro da maganar rayuwa da maganar yadda wato kasancewar alaƙoƙi a cikin al'umma suka kasance da yanayin tattalin arziki da hata yadda ake gudanar da al'amuran siyasa idan mutum ya duba zai ga duka waɗannan abubuwa babu abin da ke ƙaruwa kullum sai ƙarin taɓarɓarewa duk wanda zai yi nazari a kan yanayin da aka samu kai a ciki babu mamaki ya fito da bayanai na dalilan da suka sabbaba al'umma ta samu kanta a cikin wannan mummunan yanayi sai dai abin da ba za a iya guje masa ba kuma abin da ya fi bayyana kuma abin da ya fi tabbata cewa wato ko da akwai sabubba da yawa waɗanda ba za a iya kore su ba sabubba da yawa amma babban sababi da ya jefa al'umma cikin wannan mummunan yanayi haƙiƙa shine wato rashin adalci na al'umma al'adala al'ijtima'iyya adalci adalcin rayuwa adalci a hukunci adalci a gudanar da shugabanci wanda gaba ɗaya kacokan su ne suka tattaru suka tabbatar da abin da ake kira da al'adala al'ijtima'iyya gushewar adalci a rayuwar al'umma gushewar adalci a shugabanci gushewar adalci a rayuwa ta yau da gobe a tsakankaninmu tabbas na daga ciki wato shine babban sababi da ya jefa al'umma cikin wannan mummunan yanayi haƙiƙa adalci musulunci ya tabbatar da adalci kuma ya tabbatar da adalci akan cewa al'ummu ba za su wato tabbata ba ba za su samu tabbatuwa ba rayuwa ba za ta inganta ba a cikin al'ummu face sai akan adalci alaƙoƙi tsakanin ɗaiɗaikun mutane da kuma tsakanin jama'u a cikin al'umma gaba ɗaya musulunci ya wajabta tabbatar da adalci domin adalci da shi ake riskar wato tabbatuwar al'umma da kafuwar al'umma da kyautatuwar makomar al'umma don haka al'ummar da zalunci ya yaɗu a cikinta kuma haƙoƙi suka raya suka saraya suka tozarta a cikin al'umma din nan ko tsakanin ɗaiɗaiku ne kamar tsakanin miji da mace ma'aurata ya zama babu adalci ko tsakanin abokan ciniki babu adalci ko tsakanin malamai da ɗalibai babu adalci ko tsakanin shugabanni da waɗanda ake shugabanta babu adalci kuma aka saryar da haƙoƙi kowa ya zan baya kula da haƙƙin da ke kansa sai dai neman haƙƙinsa al'umma su zama kowa haƙƙinsa ya damu amma baya damuwa da sauke haƙƙin da ke kansa to duk al'ummar da ta siffantu da irin wannan ta siffantu da wato ainihin misali tana siffantuwa da siffofi na jahiliya kuma dole sai ta fada cikin yanayi na rayuwa ta kara zube rayuwa ta kara zube ta yadda wato ainihin misali har zai kai ga ɗaiɗaikun al'umma za su fara shiga rayuwa cikin damuwa da ƙuncin zuciya da gushewar hankali da tunani da gushewar mutunci da tozartar arfalma da tozartar daraja da martaba a cikin al'umma ya zama na al'umma ta zama ta to ɗaiɗaikun al'umma su zan sun tozarta haka ita kanta al'ummar ta zan ta tozarta al'umma ta tozarta da tsoro al'umma ta tozarta ta walaɗanta da zalunci al'umma ta tozarta da jin wato kullum ana jin babu nutsuwa babu aminci don haka za ka ga wato ainihin misali jayayya da yawan saɓani suna ƙara ƙaruwa a cikin al'umma saɓani tsakanin ɗaiɗaikun mutane saɓani tsakanin aboki da aboki saɓani tsakanin ma'aurata saɓani tsakanin iyaye da 'ya'yansu saɓani tsakanin malamai da ɗalibai saɓani tsakanin shugabanni da waɗanda ake shugabanta saɓani zai yi yawa da jayayya da dai sauransu sannan kuma laifuffuka laifuffuka za su yi yawa a cikin al'ummar ku duba yadda laifuffuka suke suka ƙara haɓaka a cikin al'umma idan ka fuskanci yadda wato ainihin misali aka rinƙa satar dukiyar ƙasa za ka ga wato satar haɓaka ta rinƙa yi haɓaka ta rinƙa yi tun ana sata in single digit wato a ce ya saci naira biyar ko naira bakwai satar ta koma ana yin ta in double digit ya saci naira ishirin da biyu ko ya saci naira saba'in da biyar satar ta koma in triple digit ya saci naira wato ɗari uku ko ɗari biyar satar ta koma in quadruple digit wato gida hudu ya saci dubu uku ko dubu bakwai yanzu maganar da ake ana sata ne a cikin ƙasa ba wai a billions ba har trillion mutum ɗaya a cikin ƙasa wato ainihin misali ya zan ya saci biliyoyin naira wanda da shi da 'ya'yansa da jikokinsa da tattaɓa ba za su iya yau ba ya sace makomar al'umma ya sace ilimin al'umma ya sace kiwon lafiyan al'umma wannan kuma shine yake bayuwa cewa laifuffuka ma dole za su ƙaru yayin da da fashi da makami ake yi a kan hanya sai fashi da makami ya dawo cikin gari yayin da da fashi da makami dukiya ake ɗauka yanzu sai ya zama na mutum mutum sukutun mutum sukutun shi ake ɗauka shi ne commodity na sata la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim babu abin da ya auka al'umma ya aukar da al'umma cikin wannan in banda wato ainihin misali haɓakar zalunci don haka wannan na daga cikin alamu na rushewar al'ummu yana daga cikin alamu na tafiyar al'ummai da halakar al'ummu duk lokacin da zalunci ya rinjayu a cikin ƙasa da fajirci yayin da duk zalunci lokacin da duk zalunci da fajirci suka samu ta goma shi a cikin al'umma yayin da zalunci da fajirci suka samu wato alin misali wato galaba a cikin al'umma to haƙiƙa wannan al'umma ta kama hanyar halaka kamar yadda muka yi bayani babu abin da zai tabbatar da nutsuwa da zaman lafiya a cikin al'umma sai adalci Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana ishara zuwa ga haka cewa al'umman da suka gabata an halakar da su ne saboda wato galabar zalunci a cikin rayuwar al'ummar wato zalunci ya zan shi ke jagoranci a cikin al'umma zalunci da fajirci su zama su ne abin ado zalunci da fajirci su zama su ne abin alfahari wanda i zalunci ya yi tafanta ma wasa yadda iga dama a cikin al'umma don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira duk lokacin da muka yi niyyar halakar da al'umma wato sai mu shugabantar da wato ainihin misali yan tamore a cikin al'umma su zama su ne za su samu wato ainihin misali komai su ne ke rike da komai su ne da madafun iko su ne da madafun damammaki na rayuwa da sauransu su yi ta fantama wasu su yi ta kanta more ba ruwansu da abin da zai je ya dawo ba ruwansu da wato makomar al'umma Allah Ta baraka wataala ya ce yayin da irin waɗannan mutanen suka shugabantu a cikin ƙasa suka zan suna morewa kawai suna wato abin nan wato suna yin yadda suka ga dama ba tare da lura da abin da kaje ya dawo ba sai mu dirkake ita wannan al'umma dirkakewa ji Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya buga mana irin wannan misali a cikin suratul suratul anbiya'i yana cewa nawa ne daga cikin alƙaryu muka karya saboda zalunci sannan haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi nuni ga haka a cikin suratu Yunus yana cewa al'ummai da yawa da ƙarnoni da yawa da alƙaryu da yawa mun halakar da su <laughs> yayin da suka yi zalunci manzanninmu sun zo musu sun yi musu wa'azi ga biran zalunci annabi ayyub alaihi salam ya yi wa'azi ga mutanensu su bar zalunci a wajen wato awo su rinka cika mudu su rinka daidaita sikeli kada su rika yin zalunci annabi musa alaihi salam ya yi gargaɗi ga fir'auna ya daina zaluntan banu isra'il haka dai allah tabaraka wa ta'ala ya buga mana misali Allah ya ce ba su saurari manzanninsu ba haka muka halakar da su wannan kuma ita ce sunnan mu kazalika najzil qaumal mujrimin wannan ita ce makomar azzalimai kuma duk lokacin da zalunci ya sai daru a cikin ƙasa wannan ita ce makoma Allah ya kiyaye mu daga mummunan makoma don haka sau da yawa duk sanda ka ga tarzoma ta tashi da tashin hankali da ya mutsi to zalunci ne ya yaɗu an kai mutane makura don haka shugabanni su saurara an kai mutane makura a sassauta lallai ilalla a sassauta a sauƙaƙa ma mutane rayuwa a tabbatar da adalci haka kuma wato ainihin misali wannan shine zai tabbatar da nutsuwa a cikin al'umma wannan shine zai tabbatar da nutsuwa a cikin zukatan al'umma wannan shine zai tabbatar da kwanciyar hankali a cikin al'umma wannan shine zai tabbatar da zaman lafiya da aminci da kyautatuwar makoma a cikin al'umma wannan shine zai tabbatar da walwala da wadata da yalwar arziki a cikin al'umma Allah ya ba mu ikon gyarawa kamar yadda masu hikima suke cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana tabbatar da daula wacce take kafura ce amma take gudanar da adalci amma Allah yana halakar da daula wacce musulma ce suke shugabantarta idan daular tana gudana akan zalunci Allah tabaraka wata'ala baya yadda da zalunci kowane ne yayi zalunci Allah tabaraka wata'ala zai dirka ke shi domin Allah ba shi da ƙabila. ba shi da wato misali jam'iyya ba shi da nahiya ba shi da dangi Allah tabaraka wa ta'ala wato ainihin misali don haka duk wanda ya yi daidai zai ga daidai daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ƙi yin daidai Allah tabaraka wa ta'ala zai masa hukunci don haka ya jama'ar musulmi haƙiƙa idan ana so a samu nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin al'umma sai an tabbatar da adalci wannan dalili ne yasa musulunci ya yi shelar adalci ya tabbatar da adalci a cikin al'umma cewa haƙƙi ne na kowa a cikin al'umma a tabbatar masa da adalci babu waɗanda suke su ne suka cancanci adalci waɗansu kuma ba su cancanci a yi musu adalci ba kowa da kowa a cikin al'umma a wato ainihin misali tsari na musulunci kowa da kowa yana da haƙƙi a cikin al'umma kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa a cikin suratul nisa'i cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku tsayi da adalci a cikin mutane saboda Allah ku zan masu shaida ga Allah tabaraka wa ta'ala kuna masu tsayi da adalci ga kowa da kowa a cikin al'umma ko da faƙiri ne wato matalauci ko mawadaci to wato Allah ya fi su zaben Allah wato ka koma ka yi biyayya ga hukuncin Allah ya fi ka daɗaɗa ma wani saboda faƙircinsa, ya fi ka daɗaɗa ma wani saboda wadatarsa ko saboda mulkinsa ko saboda mukaminsa Allah tabaraka ta'ala ya fi shi Allah ne ya ce ka yi adalci dole ka koma wajen Allah tabaraka ta'ala, ka bi abin da Allah tabaraka ta'ala ya ce don haka za mu gani musulunci ya tabbatar da a yi adalci tsakanin mawadaci da matalauci musulunci ya tabbatar da a yi adalci tsakanin babba da ƙarami tsakanin salihi da maɓarnaci kowa duk wanda ya cancanci a yi masa adalci a yi masa adalci da mai ƙarfi da mai rauni wajibi ne kowa a tabbatar masa da haƙƙinsa da kafiri da musulmi duk wanda ya cancanci a tabbatar masa da haƙƙinsa a tabbatar masa da haƙƙinsa kamar yadda muke gani a cikin suratun nisa'i Allah tabaraka wa ta'ala saboda adalcinsa ya saukar da ayoyi a jere wato guda wajen goma sha takwas yana magana a kan adalci kuma don ya kare haƙƙin bayahude bayahude da aka nemi kala masa cewa shi ya yi sata Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayoyi don ya kare haƙƙin wannan bayahude wannan shine adalcin musulunci babu wanda yake shafaffe da mai ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka a cikin kissar al-makhzumiyya wata mata ce daga daga cikin sahabbai daga cikin kabilar banu makhzum banu makhzum suna cikin kabilu madaukaka masu alfarma a cikin wato kabilar qurayshawa kusan daga banu hashim a wajen martaba da alfarma sai banu mahzum Da haka aka zarge ta da yin sata aka kawo karanta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a yanke mata hukunci na sata kamar yadda Qur'ani ya tabbatar wanda aka tabbatar da sata wato zargin sata a kansa a yanke masa hannu ƴan kabilarta suka ga cewa wannan zai zama tozarta ga kabilarsu don haka suka nemi ceto a sassauta hukuncin kada a ce wata ce daga cikin 'yan ƙabilarsu aka yanke mata hannu saboda sata aka je aka nemi ceto wajen wato Usama ibn Zaid wanda ake masa laƙabi da hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibnu hibbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya nemi ceto wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko za a sassauta mata annabi sallallahu alaihi wasallam dama an ce baya nuna fushi sallallahu alaihi wasallam sai lokacin da aka ta san masaba wa Allah tabaraka wa ta'ala ce ya usama atashfa'u fi haddin min hududillah yanzu ka zo ka nemi ceto dan kada a zartar da haddin Allah tabaraka wa ta'ala yace wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda rayuwa take hannunsa da fatimatu bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ta yi sata sai na yanke hannunta yace me yasa mutane suke so mu zama kaman banu isra'ila su ne wanda idan babban mutum hamshaki yayi laifi sai a bar shi ya tafi ba za a yi hukunci a kansa ba in kuma mai rauni makaskanci yayi laifi sai a yanke masa hukunci to wannan shine rashin adalci kuma wannan shine rashin adalcin da ke ruguza daula shine rashin adalcin da ke ruguza al'umma yayin da za ka je prison gidan kurkuku ka ga mutane saboda sun saci kaza an yanke musu hukunci suna kurkuku ko sun saci ɗan akuya an yanke musu hukunci suna kurkuku amma ga waɗansu suna satan biliyan suna yawo a cikin ƙasa suna fantama wasu wallahi al'umma za ta ruguje babu yadda za a yi a samu nutsuwa cikin al'umma idan irin wannan yana gudana don haka babu bambanci tsakanin shugaba da wanda ake shugabanta a cikin adalcin musulunci babu bambanci tsakanin wato wato mai rauni da kuma hamshaki a cikin adalcin musulunci babu ma bambanci babu bambanci tsakanin abokin gaba da kuma wato misali na kusa da kai makusancinka ko abokinka idan hukunci ya zo gabanka kana shugaba ko kana alkali ko kana uba a cikin gidanka da sauransu to wajibi ne ko da wato misali wane masoyi ne a gare ka wane kuma ba masoyinka ba ne ko akwai saɓani tsakaninka da shi to wajibi ne ka tabbatar da adalci a cikin wato a tsakanin su kuma dangane da abin da ya shafi wajabcin kiyaye adalci a cikin al'umma musamman akan abin da ya shafi rabon dukiyar ƙasa da rabon arzikin ƙasa da rabon damammaki a ƙasa wannan ma wancan bayanai da muka gabatar duka sun fi karkata zuwa ga abin da ya shafi adalci dangane da hukunci a tsakanin mutane akwai kuma ɓangare na biyu shi ma bai gaza wannan bangaren ba a muhimmanci a harasan adalci na musulunci shi ne wato ainihin misali wato adalci dangane da abin da ya shafi rabon dukiyar ƙasa da rabon damammaki a ƙasa wato wancan bangare da muka fara bayani shine wato misali retributive justice adalci dangane da abin da ya shafi shari'a wato equality before the law daidaito a gaban shari'a da kuma supremacy of the rule of law wato cewa doka tana hawa kan kowa babu waɗanda za su kasance shafaffu da mai a cikin al'umma wannan fuska ta farko kenan fuska ta biyu ta adalcin musulunci ita ce fuskar da ta shafi wato adalci a wajen rabon dukiyar ƙasa da arzikin ƙasa da kuma damammaki wato opportunities wannan shi ne ake kira distributive justice distributive justice adalci dangane da rabon dukiyar ƙasa da kuma wato misali arzikin ƙasa da kuma damammaki a ƙasa wataƙila bayani a bayyane yake in an yi magana akan adalci dangane da rabon dukiyar ƙasa abin da ake nufi shine wato a tabbatar dukiyar ƙasa bata taƙaita a hannun 'yan tsiraru ba musulunci ya ba da hanyoyi da za su tabbatar da dukiya tana zagayawa tsakanin mutane shi yasa musulunci ya tabbatar da wato misali zakka domin zakka don ta tabbatar da cewa dukiya tana yaɗuwa a cikin al'umma musulunci ya hana cin riba domin riba na tabbatar da tsotsan jinin masu rauni a cikin al'umma ta yadda masu ƙoshi za su ci gaba da ƙara ƙoshi masu rauni kuma su ci gaba da wato ramewa su ci gaba da rauni shi yasa musulunci ya hana riba shi yasa musulunci ya ba da hanyoyi daban-daban da kuma kwaɗaitarwa ta fuskoki daban-daban na taimaka ma masu rauni a cikin al'umma tun daga cikin makusanta da marayu da mata da masu lalurori a cikin al'umma da dai sauransu sannan musulunci ya tabbatar da a yi adalci wajen rabon ganima ya wato in an samu ganima kowa da kowa wato misali a raba da shi alƙur'ani ya ce kai la ya kuna dulatan bainal agniya iminkum dan dukiya kada ta zan tana kewayawa kawai tsakanin 'yan tsiraru a cikinku to wancan bayanai da muka yi na rashin samun nutsuwa a cikin al'umma in zalunci ya tabbata ya kafu a cikin al'umma yana bayyana a wannan fuska ta adalci ta yanda wato zalunci ya ci gaba da haɓaka a cikin ƙasa dukiya ta ci gaba da tattara a cikin a hannun 'yan tsirarin mutane alhali kuma mafiya yawan mutane suna rasa ta damammaki ya zama na ƴan tsiraru ne suke da damammaki ya zama na ƴan tsiraru ne a cikin al'umma suke da damammakin samun ilimi ƴan tsiraru ne a cikin al'umma suke da samun damammakin samun shiga makarantu masu inganci talakawa a bar su ƴaƴansu su rinka zuwa makarantu waɗanda suke rusassu ya zan ƴan tsiraru ne kawai suke samun damammakin samun wato ainihin misali eh, wato abin kiwon lafiya ingantacce mafiya yawan mutane a cikin al'umma ya zan an bar su da rusassun asibitoci ya zama zamana wato misali kaɗan ne suke da damammaki na samun ayyuka ayyuka masu, masu kyau wato white collar jobs ayyuka waɗanda suke kawo albashi masu girma ya zamana a cikin al'umma kaɗan ne suke da wannan damammakin mafiya yawan 'ya'yan talakawa idan ba su da wannan damammakin yayin da wato misali aka rasa distributive justice a cikin al'umma lokacin da muka je makarantun primary a shekarun 1970s da zuwa 1980s lokacin da dukiyar ƙasa take saukowa ƙasa <coughs> take yaduwa <coughs> za ka ga cewa wato ‘ya'yan talakawa a ƙauyen ƙayau a ƙauyen ƙayau suna samun malamai ingantattu su ci jarabawa yaro ya ci jarabawa daga kunci bai taba zuwa cikin garin Kano ba ya ci Federal Gamman College a kai shi Enugu ko ya ci Federal Gamman College wato ani misali a kai shi Lagos ko ya ci Federal Gamman College a kai shi Maiduguri daga ƙauye saboda a ƙauye an kai masa malami ingantacce da sauransu amma ya zama na hatta a cikin birni dan talaka baya da malami ingantacce baya da makaranta ingantacciya da zai za ta sa ya iya cin jarabawa ya je ko da secondary school ta unguwarsu ce ba ma ya je Lagos ko ya je Sokoto ko ya je Enugu ba wannan shine abin da yake alamta rashin wato misali distributive justice a cikin al'umma kuma ba za a samu zaman lafiya ba a cikin al'umma in dai irin wannan zaluncin ya ci gaba ba za a samu adalci ba domin abin da wannan yake hukuntawa shine wato za a ci gaba da samu yara a cikin al'umma suna ƙara yawa waɗanda ba sa samun ilimi mai inganci ba sa samun tarbiyya mai inganci in ana cewa yaran nan sun cika iskanci ba sa ji sun cika ayyukan laifi ba a ilmantar da su yadda mu muka samu ilimi ba to don haka wannan su ne irin abin da za a iya gabatarwa dangane da abin da ya shafi bayanai na adalci da musulunci ya shimfiɗa kuma a ƙarshe za mu ga cewa Allah yana mana bayani cewa wannan adalci wannan adalci tabbatar da wannan adalci shine haƙiƙanin dalilin na daga cikin manya-manyan manufofin da Allah ya aiko da manzanni don su zo su tabbatar da adalci a duniya domin ita kanta duniya ita kanta duniya daga cikin abin da yake ƙara tabbatar da cewa ƙasa ba za ta zauna lafiya ban ana zalunci ita kanta duniya Allah ya ɗora ta ne akan scale of justice akan balance na justice Allah tabaraka wa ta'ala ya ce was-sama'a rafa'aha wa wada'a al-mizan Allah tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsiru al-mizan duniya gaba ɗaya tana tafiya ne akan adalci wannan scale na adalci Allah yana zare wannan sikeli da ya gina rayuwa a kanta ya gina halitta a kanta gaba ɗaya halitta za ta ruguje don haka wannan yake alamta al'umma ba za ta samu zaman lafiya ba in babu adalci al'umma za ta ruguje in zalunci ya zan ya yi katutu a cikin al'umma don haka Allah yake cewa laƙar arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qisti wa anzalna al hadid Allah ya ce mun sauka mun aiko manzanninmu mun ba su littafi da mizani don mutane su yi adalci tsakankaninsu mu yi adalci a ɗaiɗaikunmu mata su maza su yi adalci ga matansu mata su yi adalci ga mazajensu iyaye su yi adalci ga 'ya'yansu 'ya'ya su yi adalci ga iyayensu 'yan kasuwa mai saye ya yi adalci ga wanda yake sayarwa mai sayarwa ya yi adalci ga wanda yake saye malamai su yi adalci ga ɗalibansu zalunci ne malami ya shiga aji bai shirya ba ya yi ta labari ma yara yana karban albashi ko kuma ya rinka amaja ba zai shiga aji akan lokaci ba zalunci ne don haka malamai su yi adalci ga ɗalibansu ɗalibai su yi adalci ga malamansu koma nasu bilkis don mutane su tsaye da adalci haka kuma shugabanni su yi adalci ga suke shugabanta waɗanda suke shugabanta su yi adalci ga waɗanda ake ga waɗanda ke shugabanci kar ka ɗauka wanda yake shugabanci shine kawai yake da haƙƙi yake kansu ya adalci kai ma wanda ake shugabanta akwai haƙƙi a kanka ka yi adalci ga wanda yake shugabanta lokacin da duk ka zo ka zauna kana zagin wanda yake shugabanci akan abubuwan da baka da tabbas a kansu abubuwan da wannan shine mummunan al'adar da ta yaɗu a ƙasar mu domin in an daki jaki dole a daki taiki mutane muna da zalunci ga shugabanni akan akan wasu abubuwan suna bujirowa shugaba ya yanke wani hukunci ko ya ɗauki wani mataki saboda bayanai da suka zo masa bayanai sun kai goma da suka zo masa wanda kai baka da ko ɗaya ya duba wanne ne ya fi maslaha wanda kai bai bayyana maka ba ya ɗauki mataki a kai ka je kana ta zaginsa to mu sani yanda za a yi hukunci a karɓan ma waɗanda ake shugabanta haƙƙinsu a wajen shugabanni to haka kuma waɗanda ake shugabanta su ma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya yi hukunci ya karɓan ma shugabanni haƙƙinsu musamman zaginsu da ake yi akan abin da babu ilimi akasari idan ka yi zargi akan abin da baka da ilimi wallahi kana faɗawa cikin laifi Allah ya kare mu don haka ya jama'a duk kowannenmu ya duba wato kansa da sauransu kuma yayin da muke wannan bayani mun san halin da wato muke ciki ana ta magana akan zanga-zanga kuma ana zargin malamai akan hana zanga-zanga ana cewa malamai sun karɓo kwangila daga wajen shugabanni mu dai abin da muke dubawa maslahar al'umma muke dubawa sau da yawa zanga-zanga ko ka san farkonta ka isa ka ce za ka iya sanin ta ba ba wanda ya sai ce zai iya sanin aƙibar zanga-zanga wannan mu shine abin da muke jin tsoro kuma a nan kano muna da tajriba muna da experiences wanda wato misali sau biyu ko fiye da haka ma ana yin zanga-zanga ba ta ƙarewa da kyau waɗanda yawanci suke yi waɗannan maganganu har suke zagin malamai a social media akan zanga-zanga wasu abubuwan da suka faru a wannan gari namu mai albarka ba su san abin da ya faru ba a shekarar 1991 a shekarar 1991 an yi zanga-zanga ta Reinhard Bonke yau fa shekara 33 kenan yawanci waɗanda suke zagin malaman da suke magana akan zanga-zangan nan yan shekaru goma sha takwas ne da biyar. ba haife su ba lokacin da aka yi zanga-zangan Reinhard Bonke kuma abin da ya haifar da zanga-zangan Reinhard Bonke abu ne da zama mana zahiri kamar akwai zalunci a ciki menene zaluncin Ahmad Didat Allah ya yi masa rahama an nemi ya shigo ƙasar nan ya zo ƙasar nan sai da izo ya sauka a filin jirgin sama a Lagos aka aka mai da shi aka hana shi shigowa ƙasar nan bayan wannan ne ba da jimawa ba sai aka ce reverend reinhard bonke wani german priest aka ce zai zo najeriya kuma yadda zaka ga kamar abin akwai neman tsokana wai of all places kano ma zai zo zai zo kano wannan yasa aka tashi da zanga-zanga a kano duk wanda ya san abin da ya faru a lokacin abubuwa ba su yi kyau ba sai da aka sa dokar ta ɓaci aka sa dokar hana fita da hana zirga-zirga saboda yadda abubuwa suka lalace sai kuma a shekarar dubu biyu da uku da aka yi zanga-zanga akan nuna ƙin jinin mamayar iraki da amerika ta yi an yi zanga-zanga waɗanda suka shirya an yi cikin lumana an watse makan kace kobo manya-manyan tituna zurot ibrahim road, sabon gari da sauran wurare kawai aka ɗauka ana fasa shagunan mutane har aka rasa rayuka waɗannan abubuwan muke jin tsoro yasa muke cewa ayi hattara Allah ya kiyaye muna fata za a saurare mu gashi mun yi bayani akan zalunci shugabanni su daina zalunci amma har wayo kuma muna kira a kai zuciya nesa wallahi mu kiyaye abin da zai je ya faru lokacin da waɗancan abubuwan suka faru yara zaune gari banza ba su yi yawa a Kano kamar yadda yanzu suke da yawa sun ninninka wancan lokacin fiye da sau goma baka da yadda zaka iya bada wani garanti akan wannan Allah ya kare mu اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وام هذا الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين آمين. اللهم ارفع عنا الغلا والبلا والوبا والزلازل والفتن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين أجمعين يا من هو على كل شيء قدير اللهم برحمتك أمنا وكنا شر ما أهمنا